mujalladi na farko shafi na ɗari uku da talatin da uku babu ni babu da yake magana akan harfi ni yake cewa a wato almakashi da ake yanka yadi da shi ko takarda ganin shi a cikin mafarki lalle yana nuna alkhairi ne mai fitowa saboda haka mawarkinsa ƙila mai yiwuwa mutum ya mafarkinsa za a jibinta wasu al'amura wanda suke za su rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wasu suka ce almakashin nan fa samun bayi ne da ƴaƴaye masu biyayya, ko kuma idan mutum ya ga a hannunsa yana da almakashi, ƙila mai yiwuwa ya gamu da wani wanda yake yana da sarauta kuma zai samu alkhairi dalilinsa, ko kuma wani ɗa ne za a samu wanda lallai akwai alkhairi dalilin samunsa, ko kuma ɗan uwa ko ‘yar uwa ko wata dabba mai biyayya za a samu saboda yawanci almakashin nan sai yanda aka yi da shi kuma ga shi aikin alkhairi yake Allah shi ke da sani, wanda bai da aure aure zai Allah shi ke da sani Allahu alam soyan annabi shakamalan awwal adami masanin fasarar mafarki mai domin